DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin kashi na biyar na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna kalaman ɓatanci da kalaman zaman lafiya. A wancan kashin labarin mutuwar Mariya ya haifar da babbar zanga-zanga a garkuwa. An lalata kantuna. sannan kuma an kona dukiya mai yawa mallakar tutturawa a halin yanzu safiya ce a wata karamar unguwa cikin babban birnin kasar bar mu saurari salamatu wata 'yar jam'iyyar adawa ta jzca yayin da ta je sayan biredi a wani shahararren kanti kusa da su sunan wannan kashe dai barazana da kalaman batanci. Ina kwana dauda? kai amma na ji daɗi yadda na ga 'yan ta'addan nan ba su taɓa kantin ka ba an yi asara mai yawa abin sai wanda ya gani ba na abin da na saba su yi biredi guda ɗaya da gwangwanin madara ɗaya biredi ya ƙare kuma yau ba a kawo mana madara ba haba dauda kada ka kawo wasa mana ga biredin can ina gani ga madara nan kuma a firiji sai da ke haƙuri salamatu wannan buredin na wani ne me kake nufi da biredi na wani ne dauda ni fa kwastoman ka ce tintini Shekara biyar? Shekara biyar da wata uku har da sati ɗaya. Kaga, ba sai ka nuna min iyawa ba, na san kanka yana ja. Ka bani biredi da madara kawai ina ɗan sauri ne. Dauda barka da asuba. Yawwa barka da asuba Hassan. Ya mutanen gidan naku. Sai a hankali. An lalata motar babana a sakamakon hargitsin da na jiya. Ayya Allah sarki, ka ce ina masa jaje. Idan yana buƙatar wani abu kuma ya kira ni. To zan faɗa masa. Ina buƙatar biredi guda ɗaya. da gwangwanin madara guda biyu to ina zuwa yauwa ga shi hassan na gode dauda nawa ne a'a haba ka bar shi kawai ni zan biya ka faɗa wa babarka da babanka cewa mu duk ɗaya muke ka san mu tuttura irin wannan haɗin kan da shi aka san mu kuma shi ya kawo mu har zuwa yanzu sannan wannan al'amari ba zai wargaza mu ba har abada kar ku damu na gode zan faɗa musu ka huta lafiya sai an jima dauda yau sai an jima Kai? Anya? Me na yi? Ni, ni me ma zan ne? Eh haka ni ma na jiya. da na ga mutanen ku gyarawa suna fatattaka da wawashe dukiyar da ba ta su ba. To, wato yanzu ramuwa kake yi kenan? Da ka ƙi sayar mini da biredi? Don kawai ni ba gyariya ce? Wannan ba wani abu ba ne, Salamatu, ni da ke mun san cewa mu tutturawa mu ke juya tattalin arzikin ƙasar nan. mutanenku sun yi babban kuskure ma ga yadda za ku rayu ba tare da biredi ba da abin hawa harkokin banki da asibiti da gidaje da kuma uwa uba harkokin tsaro amma dai wasa kake yi ko duk abubuwan nan da kake faɗa sai nake jin kamar zagon ƙasa kuke yi fa kai ba haka ba idan har kuna yunkurin hana wata ƙabila samun abinci da sauran kayan buƙatun rayuwa kamar kuna yunkurin kawar da ƙabilan ne a doron ƙasa kina iya faɗa duk abin da kika ga dama idan kuka zunguro sama da kara me kuke tsammani lokaci yayi da za mu ɗauki fansa a kanku kenan, idan har barazana za mu dinga yi wa juna kai ma ma ga inda wannan ɗan ƙaramin kantin naka zashi shi ba wani wawa jahilin bagyare da zai tsorata ni ina nan ina sauraron ku Allah ko da kyau ka ci gaba da saurare 'yan kanzagi kawai muna nan tafa kanku Attention! Janar kokawa ya zo don ya isar da wani muhimmin sako daga shugaba kuma babban kwamandan jami'an tsaron garkuwa mai girma Salihu Damarna. General Sa, Bismillah. Easy! Madalla, kowane daga cikinku ya ga kuma ya ji abin da yake faruwa a ƙasar nan. Don haka, ina bayar da umarni ga wannan bataliyar da ta fita cikin gari da motoci masu sarki rike da makamai don tabbatar da tsaro a kuma ba wa dukiyar tattara kula ta musamman saboda rayukansu na cikin haɗari daga wannan gungun 'yan ta'addar idan buƙatar kare kai ta taso kuna iya yin harbi na ce a yi shiru kai kana haruna waɗannan irin sojoji ne waɗannan marasa biyayya ga shugaba general kokawa sa sai dai ka yi haƙuri ni ma ina goyon bayan waɗanda suka nuna rashin amincewa da umarninka yanzu nan fa ka ba da umarni a nuna ƙabilanci tsakanin tutturawa da gyarawa ni kaina a matsayina na batutture ba zan harbi 'yan ƙabila ta ba sa me kace kai kanar haruna umarnin shugaba kake bijirewa tare da girmamawa general kokawa akan wannan dai kan eh na bijire sa kai sojoji a yi shiru kanal haruna kai da wannan bataliyar ta kamar da'a za ku fuskanci ladabtarwa dukkaninmu mun yi rantsuwa za mu yi wa shugabanmu da mu aiki abin da kuka yi a nan bore ne kuma ba zan kyale ba gaskiya ne kofa malama ki fito ki koma ƙauyenku tattarawa masu kashe mutane kawai nan garinmu ne ba kya jin yarenmu. Idan baka bar wajen nan ba yanzu nan zan kirawo maka 'yan sanda. Ba abin da 'yan sanda za su iya miki muna nan zuwa kanki kuma kina ji na ko ki bar nan wajen nan da awa arba'in da takwas. Na shiga uku. Jama'a ku taimaka mun jama'a ku kawo mun agaji ku taimake ni. Kai kyale ta budurwata ce ku rabu da ita. Budurwarka ba ce? to kai ma lalle na fahimci kana ɗaya daga cikin su yan ina da kisa kawai za ku ɗanɗana kuɗar ku tunda kuka kashe mariya ku bar mana ƙasan mu ku ba yan uwanmu bane ya ishe ka ka bar wajen nan na ce in kuma ka ƙi mu goge raini tsakanina da kai to shikenan zan kyale ku yanzu to amma ku sani cewa kuna da awa 48 a nan ba ma son ganin wani tare a nan unguwar ta ku ta kare wallahi kun ga tafiya ta buɗe bahijja ni ne yasir bai ja buɗe ƙofar mana ba komai ya tafi fa yasir kai ne na ji daɗin zuwanka ina fata dai ba komai ko bai ja ba komai na ɗan razana ne kawai amma lafiya nake bai ja dole ki bar nan hankalinki ba zai taɓa kwanciya a nan ba nan gidana ne kuma nan ce ƙasata don haka ni ba inda zan je kanki ɗaya ko ja biki ci abin da wannan gayan ya ce ba ne muna da awa arba'in da takwas kawai na san ba abu ne mai sauki a wajen ki goyi bayan wani bangare a cikin wannan rikicin ba saboda ke ruwa biyu ce ba tittiriya kuma ba gyariya waɗannan gyarawan fa sun harzuka sosai me me kake nufi da waɗannan gyarawan cewa gyarawa sun fi tutturawa lalacewa ni ba haka nake nufi ba bai to ni abin da na fahimta daga maganar ka kenan to kai kuma yanzu kana goyon bayan wani bangare ne wato ba ka so ka sake ganin babata kenan ko tunda ita ba ya ce ko kwantar da hankalinki bahijja ni fa so nake ki tsira yasin kaga kada ka damu in dai ni ce na san abin da nake yi irin wannan sa'in sar tana ɗaya daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta a dangantakarmu amma ba zan daina sanki ba bahijja ki sani ina ƙaunarki ni ma ba wai na daina son ka ba ne kuma ba zan dakatar da rubutun da nake a kan kisan da aka yi wa mariya ba kai tana ka dai ah, bahija ki daina damun kanki ina so ki saurare ni da kyau ki bar garin nan zuwa wani ɗan lokaci don allah abubuwa fa za su rikice sam ina nan ka kuma san wani abu ina da wata dabara <sighs> ah. abin da za mu yi shine mu tsara wani saƙon karta kwana da yake akasin duk wani saƙon kalaman batanci da na barazana da ake aikawa daga nan sai mu fara aikawa mutane irin dai saƙon da yake da alaƙa da wancan nasu ba mamaki wannan saƙon zai sauya wasu mutanen tunani ya kuma zama kamar ƙarfafa zuciya ga waɗanda aka tsorata to na gane yanzu wato dai kina nufin kamar wani saƙon da zai ƙalubalanci na ɓatanci ko haka yake na ma riga na tsara wani abu a kai da wannan muka kawo ƙarshen kashi na biyar na wasan kalaman ɓatanci da kalaman zaman lafiya shin wannan dabara ta bahijja mai bullewa ce kuwa ko za ta iya kawo wani sauyi ko ƙasar garkuwa za ta kubuta daga turbar zubar da jini a rikicin ƙabilanci Shin kuma ko su Bahijja da Yasir za su iya mantawa da bambance-bambance da ke tsakaninsu? Ku biyo mu zuwa kashi na gaba domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi. Kafin nan kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na yanar gizo. Wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. Dandalinmu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin ra'ayoyinku. Daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. masu da muggan laifuka.